أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات الله وسلامه وتبريكاته على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya muna darasi na ɗari da goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha na الشيخ Nasiru الدين الألباني رحمه الله wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna da ke kofan nasarawa a birnin kano nigeria a yau da taimakon allah madaukakin sarki abinda za mu tattauna a kai sabuwar gabar magana ce da ke magana akan abubuwan da suka zamanto haramun ne musulmi su aikata su a kan kaburrukansu kinan gaba ɗaya karatun mu zai ƙare ne akan harkar kabari da kurakurai da laifuffuka da mutane suke yi dangane da binne mamatansu shi kabari yan wana musulmi wani gida ne da allah Maɗaukin sarki ya tanadar da shi na dole ga bayinsa da suka yi rayuwa marhala ta farko za su shiga marhala ta biyu ita ce alhayatul barzakhiyya na ce rayuwa ta dole don dole sai kayi rayuwa a kabari da wanda wuta ta kona shi ya zama toka to tokarsa ita ce kabarinsa da wanda ruwa ya shanye shi ko ya haɗe shi ko dabba ta cinye shi shi ma inda aka cinye shi shi shine kabarinsa da wanda dan adam ya kama shi ya yanka shi ya soya shi ya gasa shi ya cinye shi aka yi kashinsa shi ma nan ne kabarinsa babu wani mutumin da zai je lahira kawai daga nan duniya ya tsallaka daga duniya kawai ya gan shi a lahira a filin tashin kiyama ba tare da ya shiga rayuwa ta kabari ba hasbunallahu wa ni'mal wakil ita ce rayuwar barzaku rayuwa ta biyu kenan da za a yi bayan an yi ta duniya sai a yi ta Allahu a'lam da iya adadin shekarun da kuma za ka yi na sha faɗa ina maimaita a karanta tuga cewa galibin mu rayuwar da muke yi ko za mu yi a cikin kabari sai mun fi daɗewa sama da rayuwar da muke a duniya kuma ka bani? wannan rayuwar ta duniya gajeriya ce ai ba ta da yawa iya yawan abin da za a baka in suka aka ware maka shekara ɗari daga shekara ɗari ban ka kai shekara ɗari ma ka zama matsala kai kanka ka san kawai jira kake ka mutu ka mutu ka je ina ka tafi kabari kiyama ba a tashin ta sai ranar da Allah ya tashi duniyar nan gaba daya so gaba daya mafi rinjayen rayuwar mutane a cikin kabari ne to kuma ita ce rayuwar tasko rayuwar damuwa rayuwar tashin hankali yayin da mutum bai aikata aiki mai kyau da zai kubutar da shi ba dama an ce in ma raudatul min janna ko dai kabari ya zama dausayi ne daga dausayin gidan aljanna wa in ma hufratun min hufarin niran ko kuma wani rami ne daga cikin ramumukan wutar jahannama ko dai ta yi kyau ko taimuni? ka duba wannan matsatsan wuri mara kyan gani wanda yake da wahalar sha'ani a takure a matse hakanan za a zo a zuba ka a cikin ƙasa duk gatanka sai ka gane cewa baka da gata inda wanda ya fi kowa gata shi ma nan aka sa shi amma aikin ku shi ne zai kubutar da ku kusanta ka da ubangiji shine zai kubutar da kai aqidar ka ita za ta kubutar da kai duk wanda ta bare masa ta zube masa yayi rayuwar duniya ba mai kyau ba ya kuskure ya shiga kabari to gaskiya zai shiga tasko ba kaɗan ba kawai sai dai mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu saboda muhimmancin kabari da azabar kabari qur'ani yayi magana manzo Allah ya faɗa hadisan da suke magana akan azabar kabari hadisai ne mutawatirai ba zai yiwu a ƙaryata su ba kuma dole a yadda da su akwai waɗanda ruwan wuta ake musu safiya da maraice aka ce azabar kabari ta yau ko wato bata kai ta gobe ba abinda za a yi maka yau to to sauki ne akan bala'in da zaka gani na gobe annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya safiya da maraice Allah ce wa yawmal qiyamati ranar tashin kiyama kuma Allah zai ce adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ku shigar da fir'auna da shi da jama'arsa cikin azaba wacce ta fita kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma cewa akwai abubuwan da aka shimfiɗa mana na shari'a mu yi akan kabari akan gina kabari da kuma mu'amala da shi da kuma abubuwan da aka haramta mana mu yi su ne za mu karanta yau mala albani Allah masa rama ce wa yahrumu inda al-quburi ya haramta a akan kaburruka aikata abubuwa kamar haka duk abin zai zo faɗa a nan gaba haramun ne a yi haƙuri ko da an saba ana yi a yi haƙuri ko da wani ya ɗora ka ya ce ka je ka yi azzabhu wan nahru masu yanka dabba da masu soke dabba a gindin kabarin malamai ko waliyai ko shehinnai ko wasu manya-manyan bayan Allah da ake kyautata musu zato sai a je sai an je gindin kabari a ce a can za a yanka saboda ana da wata manufa ko za a yi wata addu'a haram ba a yanka a gindin kabari ko na waye kuma ya ce ga hadisi لقوله صلى الله عليه وسلم لا أقر في الإسلام قال عبد الرزاق ابن حمام كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة أخرجه أبو داود وقول عبد الرزاق له وهو في مصنفه والبيهقي وأحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء وأما الذبح هناك يعني عند القبور فمنهي عنه مطلقا ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث قال أحمد في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكره أبو عبد الله أكل لحمه قال أصحابنا وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا بالتصدق عند القبر بخبز أو نحوه وقال النووي في المجموع وأما الذبح والأقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح قلت وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال وهو شرك صريح وأكله حرام وفسق كما قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله أو فسقا أهل لغير الله به كما في الزواجر للفقيه الهيتمي رحمه الله تعالى albani bisa ga al'adar ɗabi'a sa in ya kawo magana to sai ya kawo maka hujjar da ta haramta wato mu sani da su can har yanzu ma akwai wuraren da ake yi idan mutum yana da wata bukatarsa da yake so Allah ya biya masa sai je nufaci kabarin wani bawan Allah sai ya ɗauki bujimi ko akuya ko tankiya ko taguwa sai a je gindin kabarin sai a soke dabbar shine al'aqru din fa Allah ya ce fa fa'aqaruha me fa'aqaruha suka soke ta ina mana istishadi ne da kalmar al'aqaru din taguwar Allah fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim sawaha to sai mutum ya je kai taguwar shi can sai ya soke ta jinin sai ya tsiyaya a gindin kabarin sai a ce to akwai albarka za a samu biyan bukata sai a je a yi tawar wasan namanta to shine manzon Allah ya ba da doka ya ce la aqra islam mu a cikin musulunci babu wannan soke-soken dabbobi ko yanka su a gindin kabari kaga ya hana abdulrazak ibn hammam sana'ani allah masa rama yake cewa abin da yake faruwa ai sun kasance suna soke dabbobinsu ne a gindin kabari saniya ne ko akuya hatta kai ga za a yanka dabba za a ci sai a gindin kabarin wani bawan allah sai a yanka me bambancin yankawa a waje da yankawa a kan kabari saboda ana tsammanin wannan kabarin yana tattare da wata albarka ta musamman su ya al'umar muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku sani cewa zubar da jini yanka dabba a gindin kabari yana daga cikin bidiyo da annabi ya yi faɗa da su sallallahu alaihi wasallam la akhara fil islam a yau Allah ya kawo mu lokacin da malami idan zai baka addu'a ko zai baka wani aiki ko wata bara ko wata falala sai ce aje a samu kaji zakaru guda kaza aje gindin kabarin malam wani aje a yanka su a can la aqra fil islam abu dawud ne rawaito wannan hadisin ya zo kuma ce musannaf na abdurrazzaq da imam al ya ruwaito shi da imam ahmad da isnadi ingantacce a bisa din bukhari da muslim shaykhul islam ibn taymiya shi ma yi magana abin da ya shafi yanke yankin dabbobi a gindin kabari a cikin littafin iqtida'us siratal ya ce wa amma dhabhu hunaka ya'ni inda al hiyun an anhu mutlaqan maganar yanka a gindin kabari wannan an hana kwata-kwata bai halatta ba ya ce malamanmu da mutanenmu na zamaninmu duk sun faɗi wannan da kuma hadisi da ya zo ingantacce kan haka imamu ahmad ya faɗa a cikin riwayar almarwazi ya ce annabi ya faɗa ya yi magana cewa kada a rinka yanka a gindin kabari abu abdullahi allah ya masa rahama imamu ahmad ya kyamaci cin naman dabbar da aka yanka ta a gindin kabarin wani ya ce almajiranmu ko mutanenmu suna faɗa wannan shine abinda ma ya fa'aluhu kasirun min ahli zamani na fi a tasadduki inda alkabari bi khubzin au nahwihi irin wannan ne ya ɗauki wani sabon salo da mutane suke a wannan zamani namu idan mutum zai yi sadaka sai ya je gindin kabari kaga da ana yanka yanzu sai aka canja abun sai ake yin sadaka idan mutum zai yi sadaka sai ya je gindin kabarin wani sai ya rinka ba da sadaka malam mu fa nan ma da dan sauki sauki fa ta kabarin nan fa Allah nake ga ma da dan dama dama wasu kasashen malam da ake da'awar kasashen musulmi ne kasashen afirka din nan wallahi idan kaga abubuwan da suke yi akan harkar kabari abun zai baka mamaki sadaka mutum bai zai ba sai ya je gindin kabarin wani malami ya yi wani shine ainu taqdisul ashkhas ainihin tsarkake dan adam wannan da yake kwance a kabarin nan fa Allahu alamu ne ba kuma wanda ke da tabbas akwai wani mai garanti babu wallahi lalumai ne cikin duhu wallahi muna dai kyautata ubangiji zato su don wani ya mutu Allahu alamu da abin da ake masa wannan kenan so ya ce ba bai halatta ba imamun nawawi ma ya faɗa cikin al sharhul muhazzab ce amma yanka da soke dabba da ake a gindin kabari fa mazmumun li hadisi anas abin kyama ne abu ne da ba a so saboda riwayar anas wanda abu Da'uda ya kawo ta da imamu Turmizi kuma ya ce hadisi ne hasanun sahih albani ya ce to ku lura da wani abu guda wannan fa ana maganar yankan da bai halatta ba yankan da za ka yi don Allah ko ba ka bane ma'ana yanka ne sunan Allah za ka kira ka yanka dabbar amma ka yi tawassuli da kabarin wani bawan Allah bari ka yanka a gindin kabarin wani bawan Allah to aka ce haramun ne to ina ga wanda kuma suke zuwa ma ba ma sunan Allah suke kira akan dabbar ba sunan mai kabarin ake kira ko sunan wani bawan Allah ake kira ka san yadda kake ana yanka daba ana bismillah Allahu akbar to akwai wacce fa in an zo kai sunan wani za a kira kawai sai a danna a yanka ta to shine albani yake cewa wa amma idza kana li sahibil qabri kama yaf'aluhu ba'dul juhali idan kuma yankan ana yin sa ne ma dan saboda ma'abucin kabarin kamar da wasu jahilai suke aikatawa to wannan kam insha Allah fa huwa shirkun sariha shirka ce wacce take ta fito fili karara ba wani boyewa shirka ne ka je ka yanka wata dabba a kabarin wani bawan Allah da sunan wani ko mun malintarsa ko mun walittakarsa ko mun shehuntakarsa ko mun imaninsa ko mun taƙawarsa ko mun yadda da kai da shi ba a yi ya ce wa luhu haramun wa fiskun cin wannan naman ma haramun ne da fasikanci saboda Allah ya faɗa cikin alkurani wala kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu la fisq kada ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba lokacin da aka zo yankawa yanzu wannan kaga ba sunan Allah aka kira ba sunan wani aka kira to kuma wannan fasikanci ne kafirci ne kenan yace ai wal halu annahu kadhalika bi an zubiha li ghairillah a halin kasancewa an yi wannan yankan ba dan Allah ba iz hadha huwa al fisqu huna shine abin da ake nufi da fasikanci din anan kamar yadda Allah ya ambata aw fisqan uhilla li ghairillah a cikin suratul an'am ghair li ghairillah bihi ko fasikanci da aka yi don a halatta ga wani Allah kamar yadda ya zo a cikin littafin azawajir na wannan babban malami da ake ce da shi alhaitami so yanzu ana ya kamata mu fita da wani abu kamar haka maganar da yanka a gindin kabari dama haramun ne ko da wanda za a yanka a kira sunan allah kansa haram ne saboda wata zari'a ce da za ta kai ga shirka da bid'a da kuma wanda za a zo ma a kira sunan wani ba allah ba wannan kuma a shaddu tahriman to wannan a magana kabari kenan to akwai waɗanda kuma suke yin yankan ma gaba ɗaya ma dan aljanu ko a kira sunan wasu ba wai dan aje kabari ba a gida ma ana yi da yawa yawan misalin waɗanda suke zuwa gurin malaman bid'a bukaye da suke neman addu'a na neman addu'a zan je ƙasa kaza zan je in siyo kaya sai a ce a je a siyo bujima kaza a yayyanka da sunan ya sarma ya ilu ya kamka ya ilu ya damda ya ilu ya zarma ya ilu komi da ilu ilu ilu yake karewa sunan aljanu wai sunan ƙarya ba za a kira sunan Allah ba saboda a rikitar da kai a nuna maka wani abu ne na daban mai ban tsoro kai baka iya ba sai a je a yi wannan yankan haka wasu mutane ake musu wannan mutum yana da hali yana da iko ya je aikin Allah da dukiyar da Ubangiji ya bashi ba zai je yi ba sai ya je samu malamai ai yana so a mai addu'a ai ai kaza sai a ce a yanka rago a yanka bujimi ai waye akwai waɗanda zaka ga duk lokaci bayan lokaci ana raba naman bujimi ko ana raba naman rago a gidajen su malaman sun sa su rinka yanka akar makalla ka je gina masallaci wannan miliyoyin kuɗin da kake kwance a kansu da motoci masu tsada da kake hawa da manya-manyan gidaje da ka gina ka je ka gina masallaci ka je ka gina makaranta ka je ka ɗauki nauyin marayu ka biya musu kuɗin makaranta na shekara goma sha ka je kai kaza wannan shine fa maka alheri za ka samu lada ka daina bari suna yaudarar ka kana da kuɗi wai kana neman biyan bukata a ce ka yanka wai bujimi guda a zo ana raba nama a ce ai alhaji yana kokari duk wata sai ya yanka mana bujimi yana da naira miliyan dubu ya je ya yanka muku bujimin naira dubu ɗari da hamsin me yayi me yayi ka je ka sai tireloli buhunan shinkafa ka raba wa mabukata ka daga hannu ka gani nan da nan Allah zai karba ba sai ka je ka kai wani ya yayi wuru-wuru da kai ba so duk abin da ka ji bari ba ku wata ka'ida duk harkar da ka ji ana cewa to ayyanka ayyanka to babu ahlus sunna ciki galiban duk malamin da ka je ka je ka ce ayyanka za ce to za a yanka za a yanka to kai hankali shi malami ahlus sunna galiban yakan gaya maka abin da yake da wato amfanin da zai ya ta'adda amfani mai ta'addi kana so Allah ya biya maka bukatar ka eh to muna da wani masallaci a can kusan shekara biyar mun kasa karasa shi ka je ka kammala shi ya ce gyara shi ya mai fenti ya fi samun lada a yi karatu a yi da'awa a ciki amma yanzu ya ce ka kama mai bijimi guda biyu a yanka ya cinye da shi da matansa da makotansa <coughs> kana gadara cewa kayi aikin Allah ku yi haƙuri babu daɗi amma ita ce gaskiyar ko su je suna biya mutane kudin umra wai ne aikin Allah ana biyan kudin umra <coughs> kamar ya ana biyan kudin umra sai a je a samu wanda ya watakila ya je umran nan umran nan ya je ta ya je ta insha Allah ta fa a irga bila adadin amma sai je ɗauka ya ƙara mai ƙarfi ƙarfi gafa makotansa suna kwana da yin wafa ba su da abin da za su ci ba amma sai a ce ya je biya wani umra aliyu kalhaza wannan kenan wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam لعن الله وفي رواية ملعون من ذبح لغير الله النبي يقول الله يا tsinewa. a wata riwayar tsinanne ne la'ananne ne duk wanda ya yanka ba dan Allah ba ba da sunan Allah ba kaga wannan akwai hadari kwarai da gaske wannan akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya fudda shi da isnadi Hassan daga Abdullahi dan Abbas Imam Muslim ya fudda shi an Ali nahwahu to mun gama da matsalar yanka a kabari mun wuce laifi na biyu da mutane suke yi akan harkar kabari raf'uha ziyadatan ala turabil kharij minha daga kabari yayi tudu sama da kasar da aka fitar daga cikin kabarin sai an karo wata kasar ma an dada lodawa sai an kankaro an dada zubawa akwai inda har kasa ma ake zuwa a ɗebo a wani wurin tudu sosai to shi ma wannan yana daga cikin abu wanda yake haramun ne lesh saboda annabi bai ce ayi ba kuma bai yi umarni da ayi ba sahabbansa ba su yi ba bayan Allah na kwarai ba su yi ba an luwaito mana a hadisi cewa kabar manzon Allah sallallahu alaihi da aka je ana duba ma yayi ma label ma da ƙasa ma gaba daya Ɗan taki ɗayan ma da aka ce wannan taki ɗaya to shi kabarin ma ya kai lokacin da ma lati ya ya hadu da ƙasa gaba ɗaya kawai su a can yadda suke kabarin suke tona shi zurfi can so ba bukatar sai an tila ƙasa a sama idan ya yi zurfi can aka sa mutum to sai a tura masa ƙasarsa a kan shi cikin ba wani maganar ruwan sama ya zo goge shi ko wata dabba ta tone shi ko wani ya zo mai ciran fat na ɗan adam ya tone babu wannan to amma mu haka muke kankara a katsa a katsa a katsa a katsa a dan kankara a kankara ba dole a tura kasar ta yawa ba kuma a dauko tukwane manya masu wasu katon ciki a zo a daddora dole ka kasar ta yi tudu da yawa so abin da shari'a ta faɗa dan za mu yi ta magana akan wannan dukkan kabari abin da shari'a ta yadda kabari ya zama shine kada ya wuce taƙi ɗaya wannan me taƙi ɗaya nan daga wannan babbar yatsa zuwa ƙarshen wannan ta tsakiya faɗin kabarin kar ya wuce haka a yar mitocin shine na sunna amma in ya wuce haka to sai a daidaita ƙasar a saukar da ita kar ta wuce haka dalili hadisi yana nan uh, hafiz ibn hajar allah masa rahama ya kawo a cikin bulugul marami da sauran ashabu sunani sun kawo cewa annabi alaihi salatu wassalam ya aiki aliyu ibn abi talibin kaninsa sahabinsa sirikinsa ya ce dauki magirbi ka san magirbi aiko masara ka je kabarin nan na baki a duk kabarin da ka ga ya haura taƙi ɗayan nan daga ƙasa tudunsa in ya wuce wannan to ka sare kabar ka sare shi ina waɗanda suke zuwa suke buga bulo inci tara a kai ina waɗanda suke zuwa suke sa tayil ina masu zuwa suna ɗebo tsakuwar kwani masu tsada irin fararen duwatsun nan masu tsada a saiwa a shasheka a zuba ina waɗanda suke kafa itatuwa da fulawa da waye-waye a yi kwalliya wa kabarin ina waɗanda suke mai da kabarin ma ya zama ɗaki guda ɗaki guda wallahi wani kabarin ma da aka yi shi kamar ɗakin kaba aka gina shi sosai ya sha bulo da siminti da tayil kuma aka ɗauko riga aka kifa masa aka ɗinke ginin gabaki ɗaya ya ummata muhammad al'umma na muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuna ina da sunnah annabi ku hakuri kuyi biyayya ga manzon Allah wa'in in tutai uhu ta tadu wa ma ala rasul illa al balagul mubin wa ma kana mu'minin wa mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi ittabi'u wa la tabtadi'u ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka sauka muku daga ubangijin kar ku zo da abubuwa sababbi in akwai wani kabarin da yake da daraja a duniya ba kabarin annabi babu ya shi wallahi ba a yi wannan ba ka ahmada lam yunsha wa lahu Yun, Sha'u. in ji mai ishirin ya ba a taɓa yin irin shi ba kuma walla ba za a yi ba amma yau ina kabarin annabi yake babu wannan abin duka ga kabarin abubakar ga kabarin umar ga kabarin wane ne ba ai ba al'ada da gargajiya mun tashi mun tarar ana yi haka aka saba ake a garin wannan baya mai da shi ya zama daidai yau malam ka shiga makabarcin mu ka je ka ga idda kaburrukan mutane suke malam yadda ka san ba a taba karanta irin waɗannan hadisan ba malam an gagara aiki da wannan abu aikin ya gagara da na ahlus sunna da na yan bid'a da na kowa ma har ta kai ga yau tsoro muke ji a kabari idan an zo ana binne mamaci mu ce kada a daga shi ba ma iya yi saboda za a kai ma farmaki oh haka muka saba mu haka muke yi mu kaza kaza kaza kaza ba za ka iya magana ba kana kwantarwa wani yana dagawa sai ka ji wani yana ai tsiri da ita ai tsiri da ita daga ta alaji dago ta ai tsiri da ita ai tsiri da ita ai tsiri da ita a saba wa annabi ai tsiri da ita a saba wa annabi kenan hasbunallahu wa ni'mal wakil abu na uku cikin abun da ake na haram damun na gaya muku fa sai ai hakuri da karatun namu na yau malam albani ya ce bil bilkilsi wa nahwihi talyuha shafe kabari filasta bilkilsi da makuba ko da siminti idan na zamani ne siminti in na gargajiya ne da ake akwai irin ban sani ba irin akwai gini da ake ko na ƙasa a maki a maki a maki a sosai a gyaggyara shi a yi kwaba sosai a yaɓe ka iya cewa tsalyuha yaɓewa a saka wannan aljis ko abin da ake sawa ya filasce shi shi ma wannan haramun ne akwai yau akwai waɗanda an yi mutuwa daman da mesin ake tafiya in za a je makabarta wallahi da mesin ake tafiya mesin magini ya taho da 'yar wukarsa ta filasta da ɗan farantinsa na ɗiban siminti da hon siminti a tafi da shi da bulansu da tayil su. ana gama binnewa su zo su gyara su sa siminti su gine shi su yaƙe shi a rubuta suna a komai da komai a ɗaɗɗora mai tayil a gyara shi gabarin alhaji ne a ɗauki hotonsa shi ne gatan da za su yi wa babansu saba wa annabi sama da ƙasa ga tudun kabarin ya wuce ka'ida. ga filasta haramun ga shafe shi da fenti ko tayal din shi ma duk dan ba ce ayi ba ba shi rayuwar da kowa yake rayuwa duk wannan bai zai masa amfani ba aikinsa shine zai masa amfani abu na hudu alkitabatu alaiha ku hakuri duk zamu kawo hadisai akan wannan alkitabatu alaiha rubutu akan kabari haramun bayan an gama damun kasan ita sharrin bid'a haka take tunda aka yi bid'ar filasta to sai kuma bid'ar rubutu ta zo dan dole a jikin filasta ne za a rubutu ko kuma a yi wani allo na kwano ko na katako a soka a kafe alhaji wane wane na unguwar kan tudu ya mutu ranar laraba da misalin karfe uku da rabi daidai sababin mutuwarsa ciwon ciki ko haɗari wallahi har haka suke rubutawa wasu ma a ce ya mutu ya bar yaya kaza bidi a ce kasan ba ta da malami turga ta ake kawai duk yadda ka dama za ka ɗauke ta ku je makabartinmu ku ga alluna iya gani na ko kwarai kuwa da zaka khairan ka gani <laughs> yana neman ya kamata a ce Allah ya masa tsari da dukkan wata fitina idan an zo sai a ce kamar biyu ga watan august me kun a sa watan muharram ko watan rabi'u sani ko rabi'u awwal na musulunci sai a rinka sa august september sunan gumaka ne ka mutu an rubuta sunan gunki a kanka kuma wani abu mai zai kara abin da zai kara ko an san yaushe ka mutu ko ba a san yaushe ka mutu ba addu'a ce in ka ci sa'a masu shigo in masu sunna ne su maka addu'a in kuma yan bid'a ne ba wata addu'a da za su yi ma sai dai su yi maka bid'a kan kabarinka so kar a yi rubutu akan kabari jama'a an hana abu na biyar albina'u alaiha gini akan kabari kwata-kwata ba a gini wannan kasar yadda aka tone ta haka za a dauka a mai da ita abu na shida alku'udu alaiha zama akan kabari akwai waɗanda in sun je za su binne dan uwan sai su zazzauna akan kaburrukan makotan dan uwan nasu ka duba ba shi naku shine mutum wancan kuma da aka binne shi jiya shekaran jiya shekaru kaza yana kwance yana fama da kansa kuma ka zo ka zauna akan shi zama ake dirsha kai akwai wanda ma in yana so ya leka me ake yi sai ya taka kan kabarin wani ya leko yau idan an je makabarta ku duba iya ganin ku jama'a da suke zama akan kabari haram la tusallu ila al-quburi wala tajlisu alaiha annabi ya ce ku yi sallah kuna kallon kabari kuma kada ku zauna a kan kabari haram waɗannan abubuwan guda shida gaba ɗaya da malam ya haɗe ya ce fi zalika a hadis dukkan wannan muna da hadisai a kai ku tawo mu ci al'awwal na farko an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu qal daga jabir dan abdullahi Allah ya da shi ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yujassasa al-qabru وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم والبيهقي وأحمد والزيادتان لأبي داود والنسائي وللبيهقي الأولى جابر بن عبد الله صحابي من الله دان gidan Abdullah bin Haram yace annabi ya hana a shafe kabari shine an yi jassasa alkabar Allah ji kan malam Jafar Allah ya masara lokacin da yake karantar da mu wannan littafin a kama jana'iz na Usman bin Affan yi ta fada a wannan abu Ya yi ta fada ya yi ta fada ce mutane ba sa san bin sunna ci ga hadisi karara annabi ya hana filasta a kabari ya hana a shafe kabari yau wannan al'umma har rila suke akan kabari rila a je a kira mai walda ya yi walda a ɗora akan kabari wa an yi ka'ada alaihi jabir ya ce annabi ya hana a zauna akan kabari Don Allah ba ma zama akan kabarin nan ana zama akan kabari wa an yubna alaihi ko ai gini akan kabari gini akan kabari malam zai iya daukan fassara kamar haka na farko shine ko dai ka je ka dora mai bulo ka kara masa kwalliya da ado da girma ɗaya kenan ko kuma saboda kana da hali wuri ne mai tsada ka je ka samu makabarta ka je ka saye filin ka gina gida a a garin nan akwai unguwannin da masu kuɗi suke zuwa suke cin filin makabarta suna gina gidajensu ko ba ka bane saboda tsabar rashin tsoron Allah da rashin takawa bayan Allah suna kwance shekara aru-aru makabarta ne an sani amma saboda kana da hali saboda ka san yan lan ansabe saboda ka san yan wacece saboda ka san yan wane ne kana da hanyoyi wallahi sai mutum ya zo ya shari filin makabarta ya zo buga foundation ɗinsa a gina masa gida ya zo ya zuba dbc a kai ya yi garejin mota ya shiga ya zauna da shi da matarsa da 'ya'yansa yana da windo yana kallon makabarta in ya yi kaki ya toho suna nan da yawa suna nan da yawa akwai makabartar da ma ba amma daɗe ma da gama binne mutanen ba tunda wurin yana da tsada unguwa ce mai daraja kawai sai mutum ya je hauma hauma ya rubutu ya yi ya abin da zai kawai shi kenan sai a zo ana cewa kabari ne kabari ne wallahi ana tona foundation ana fitar da kasusuwan mutane mala a kasar nan duk ana wannan haddis wala haraj ni akwai inda dan uwa ya dauke ni ya kai ni kiru da muzu ganin annabin tsohuwa Ya ce kaga wannan gidan a cikin makabarta yake tsundum mutanen unguwa sun yi faɗan an yi magana an yi duk abin to yana da hanya jami'an tsaro sun ce duk tsautsayi ya sa wani ya zo taba taɓa bulo ɗaya a nan sai ya yi ta bulo dubu dole aka kyale shi duniya za ka iya zuwa ka je ka je kai gini akan mutane kai ma kana nan kana hanya za ka iya biyan wannan filin a wajen Allah za ka iya tsare darajar wannan kasusuwan da ka karya a wajen Allah za ka iya yi wa an yubna alaiha kai wallahi mala akwai wanda suke tona kwata ta shiga makabarta kwata mutum ya fudda kwatar gidansa tana wato ruwan kwatan yana tafiya yana shiga kabari babu akwai bi kasra kwata akwai masu sok away mutum ya zauna yana makuntakan makabarta ya sa a tona masa sokawai a makabarta yana kashi yana fudda shi yana shiga makabarta za da alai ko kuma ya hana ya ƙari mana yadda kabari yake normal kada wani dalili ya sa a zo a kara masa kasa ko a ƙara masa gini aw yuktaba alaihi ko a yi rubutu akan kabari wannan hadisin koma cikin muslim to wai jama'a me ake nema me muke nema sama da wannan ɗayan biyu ko dai ka yi aiki da shi ko ka karyata hadisin abu Dawuda, nasa'i tirmizi hakim bai haƙi imam ahmad duk sun ruwaito wannan hadisin gaba ɗaya to me ake so ya ummata muhammad ko ana nema za a yi wani ofis a unguwa ofis ɗin kaza an rasa ya za a yi kawai shikenan sai a je a samu gefen makabarta kawai a faskare ta a sare ta kawai sai a zo a gina wani ofishi ofishin yan bijilanci a yan fushin yan kaza yan ofishin duk gashi nan saboda makabarta ba filin kowa ba ne gwamnati ya kamata ta kare alfarma makabarta ita kuma tana can tana ta fama da jam'iyya ƙari guda biyu da ya zo cikin hadisin da aka sa a shi a cikin bracket au yuza da alaihi au ba alaihi na abu dawuda ne da sa'i da bai haƙi shi yake da ƙarin farko والثانية عند الترمذي نبي وجن الترمذي والحاكم وصحها صحح إسنادها ووافقه الذهبي وعلح وعلح المنذري وغيره بالانقطاع بين سليمان بن موسى وجابر إمام المنذري يا روننا آدم da cewa akwai inkida'i tsakanin Suleiman ibn Musa da Jabir lakin hadha bin nadri li tariqi Abi Dawud wa ghairihi wannan an duba hanyar abu dawud da wani sa kenan wa illa faqad akhrajaha al-hakimu min tariq ibn jurayj an abi zubair an jabir in ba ka ba ai imam al-hakim ya fadda hadisin ta hanyar ibn jurayj daga abi zubair daga jabir wa hada sanadun ala sharti muslim kaga bai da matsala kenan wa qad sarraha ibn jurayj indahu ai ne musliman ibn jurayj ya sharraha a riwayar muslim a wata riwaya wato bi sama'ihi min abi zubairi cewa ya ji daga abi zubair wa hada min jabir wannan ko daga jabir ne fa zalu bi dalika shubhatu ha hima da wannan sai aka kori shubhat cewa suna yin tadlisi wa min hadal wajhi ja'at riwayatu al-ula inda man karna. ta wannan fuska ne riwayar farko ta zo kaman a wajen wanda muka ambata nawawi yace wa isnaduha sahihun ثم استدل بها على انه يستحب ان لا يزاد القبر nawawi ya ce to wannan hadisi yana nuna bai halatta ba an so kar a yi kari kan kabari ala turabin ladhi ukhrija minhu kar a kara sama da kasar da aka fitar daga cikin kabarin wa qala yace imam shafi'i ya ce fa in zada fala ba'asa imam shafi'i shi kuma yace in an kara kaɗan to babu laifi qala ashabuna wato mutanen shafi'iya almajiran shafi'iya yan mazhabar shafi'iya suka ce ma'anahu annahu laysa bi makruhin ana nufin ai wannan ba abu ne abin ki ba albani ya ce wannan magana cewa fa in za da fala ba'asa ya ce wa hada ala khilaf wato wa hada khilafu zahirin na'i ai wannan maganar ya saba wa zahirin hanin da aka yi ba an hana kar ai ba to ya kuma wani zai zo ya ce wa yanzu da fala ba sa ga hadisi mun karanta da ku au da alaihi to kuma ga magana kuma an ce shafi'i rahimahullahu ya ce wa yanzu da fala sa albani ya ce ku dakata wannan magana ta ci karo da hadisin annabi wa in za da fala basa fa innal asla fihi tahrim ai asali haram ne saboda hani ne annahyu yaqtadi tahrim tunda annabi ya ce kar a yi kenan haramun ne qala ibn al hazm fi al muhalla Kai zance fa wanda yafi gaskiyar magana shine abin da ibn hazm ya faɗa a cikin muhalla me yace wala yahillu an yubna al-qabr bai halatta a gina kabari ba wala an yujassasa ko a shafe kabari a mai filasta wala an yuzada ala turabihi shay'un ko a ƙara wani abu akan ƙasar kabari ko ya yake wa yuhdamu kullu zalika duk kabarin da aka yi mai filasta ko aka kara masa kafa kasa yace aje a rugurguje shi zahiriya kenan kaji zaman lafiya ban sani ko kun fahimce ni wato akram kallah ita sunna daɗinta sauƙinta tana da ma'auni mai kyau kullum idan manzan Allah ya faɗi magana to maganar safa ita ce a gaba ba a zuwa a saurari maganar wani bawan Allah duk matsayinsa duk girmansa uzuri ake masa wataƙila hadisin bai zo masa ba watakila bai inganta ba a gare shi watakila yana da wani uzurin da mu ba mu sani ba amma abin da za mu gina akai shine me annabi ya ce mu yi shi sa albani da ya kawo amana ce ta ilimi ba mamaki wani ya ce ai imamu shafi'i ya ce a ƙara sai ka ce to imamu shafi ya ce a kara annabi ya ce kara kara إذا قالت هزامي فصدقوها فإن القول ma قالت hazami magana annabi ita ce kat shi ku shafi Allah ya masa rahama shi yasa Imam Al-Albani yace to bari ya lalumo wani malamin kuma shi kuma da ya goyi bayan wancan riwayar shi kan ma har da ƙari ya ce kai duk kabarin da ma aka ƙara shi ya wuce wannan ka'ida aje a rugurguje shi shi shine yudama ce kuma wannan maganar ta ibnu hazm huwa zahiru qawli imam ahmada shine zahirin zancen imam ahmad yace imam abu dawud ya faɗa cikin al-masail nasa samitu ahmad qala la yuzadu ala al-qabri min turabi ghayrihi ba a ƙari akan kabari a ɗauko ƙasar da ba ta kabarin ba a ɗora illa an yi yusawwa bil ardi fala yu'rafu sai dai in kabarin ya riga ya zama ya yi balance da ƙasa ta yadda ba a iya gane shi to wannan ba laifi in an ɗebo wata ƙasa daban aka zuba a wurin don a gane ɗan alamar kabarin yace fa ka annahu rakhasa idzaka to kamar dai ya yi sauƙi in har kabarin ya zama ya yi balance da ƙasa ya yi flat da ƙasa saboda daɗewa to ba laifin an ɗebo 'yar ƙasa a waje aka mai aka ƙara lakin sai dai zakar fil insafi an hulkarahat faqat ya zo a cikin littafin al wato kyamar abun kin abun cewa ma a yi din kawai bai kawo wannan maganar cewa lakin kaza ɗin ba وقال الإمام محمد في الآثار إمام محمد شيني الحسن الشيباني الله مسرها ما يفعل أشياء الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال كان يقال ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ قال محمد وبه نأخذ ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا أو علما أو يكتب عليه ويكره الآجر أن يبنى به أو يدخله أو أو أو يدخله القبر ولا نرى برش الماء عليه بأسا وهو قول أبي حنيفة قلت ويدل الحديث بمفهومه على جواز رفع القبر بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه وذلك يكون نحو الشبر فهو موافق للنص المتقدم في المسألة 107 وأما التجسيس فهو من الجص وهو الكلس والمراد الطلي به قال في القاموس وجصص الإناء ملأه والبناء طلاه بالجس طيب ما yake cewa ga wata magana da ta zo imam muhammad ya kawo a cikin al'asar shaibani kenan ya ce akbarna abu hanifa daga hamad daga ibrahim allah ya musu rahama ana cewa kana yuqalu akan faɗa, ana cewa ku rinka ɗaga ƙabari ta yadda za a gane cewa ƙabari ne kada a zo a ne mutum a kabari ya zama babu alamar kabarin saboda falayuta kar a zo ana taka shi kaga in an ga alamar dan tudun koya ne ne to ba za a taka shi ba muhammad yake cewa wannan shi ne ra'ayin da za mu ɗauka da lalle a wa kabari alamar da za a gane shi ma'ana a sa ƙasar da za a gane cewa kabari ne don kar a taka shi ya ce amma ba mu da ra'ayin kuma ba mu goyi bayan ba ma ganin a ƙaro ƙasa sama da kasar da take ta fito daga kabarin kuma mun kyamaci ba ma son a yi wa kabari filasta ko mun ruwan saman da ake a garin ko kuma a ɗebo taɓo auyu tayyana a ɗebo a tinu taɓo a lafka masa a yi masa yaɓe ko kuma a yi masallaci a kabarin a yi masallaci a kusa da kabarin ko a yi masallaci a makabartar ko kuma wani alama babba da za a nuna ko ta bauta ko ta waninta ko kuma a yi rubutu a kan kabari wa an kyamaci a kawo wata ƙasa da za a sa ta yadda za a yi gini yubna bihi da wannan ainihin kabari ne a ɗebo ta ƙasa musamman ta gini kamar misali a ɗauko yashi ko a ɗauko jan bulo a gina da shi ko farin siminti a yi tayil ko na makamancin wannan ko a shigar da shi cikin kabarin kuma misali a ce a yi baratin da mai dama ne bari a yi mai tayil a cikin kabarin kafin abin ne shi ka san mutanen mu za su iya yi tayil akwai wanda ma ni na gani shi ga mota ma guda aka sa a cikin tono aka yi aka sa kabari ko da ke da kafiri ne wannan wani kafiri ne wai uwarsa ta mutu wai dan ya girma mata ya samu mota mai tsada mota mai tsada eh, ya sa ta a cikin akwati mai tsada aka zuba dalolin kuɗi a cikin makarar a cikin motar aka toni rami kabarin girman motar a cikin motar da aka kai ta din a ciki aka shigar da ita kabarin kawai motar ta shiga cikin kabarin kurin aka bi ta da ƙasa na ce wannan da suka binne wannan motar he sun sun buɗe ta wata rana sun ɗebe wannan kuɗin da ke ciki wallahi a nan dai kasar ba wanda zai wannan haukar ya bari saboda ka san akwai mahaukata shi mahaukaci kala kala ne ko ba ka bane ba akwai mahaukaci mahaukaci ne gashi nan akwai mahaukacin da shi bai ma san shi mahaukaci bane ba mutum ya dauki mota guda ya binne ta da mutum a ciki wai ya girmama ta ya mutunta ta ko da yake dai arne ne amma ba mamaki wani musulmin ma gaga ta dauke shi ya ce bari ya je ya wannan haukar duka waɗannan gaba ɗaya kun ga abin da ya ce ba a yi ya ce muna ganin babu laifi a iya yayyafa ruwa ɗin a kabari ana yayyafawa a yayyafawa ƙasar kabari ruwa don ta kame wannan ba laifi wannan shine ra'ayin imamu abu hanifa wannan magana da muka faɗa albani ya ce wannan hadisin yana nuna mana da ya wanda ya gabata kenan a mafumin sa ba laifi a dan daga kabari ko yaki dan a gane shi shi yasa aka ba mu ka'idar daga shi ya zama wato daidai gwargwadon kasar da take cikin kabarin kuma kai ya wuce ta daya shine shebur wannan shine zai dace da nassin da ya gabata a nassin mutaqaddim a matsala ta 107 amma magana filasta to wannan kuma insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu zo mu ɗora magana akan yin filasta ko sawa kabari tile Allah ya mana afuwa ya samu cika da imani ya sa aljanna ce makomar mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Um, kafin mu fara karanta tambayoyi a yau wannan majalisi namu mai albarka yana dauke da wasu manyan baki da muka yi um, daga garin maiduguri uh, mutum biyu uwa ne waɗanda suke ɗaliban ilimi kuma matasa da muke tafiya da su ta sunna tun lokacin malam jafar allah ya rahama da yake zuwa tafsiri maiduguri lokacin da daga sani umar rijiyar lemo shi ma yake zuwa duk ana tare da su suna cikin matasa a nan maiduguri waɗanda 'yan sunna ne sosai musamman suka kawo mana ziyara wannan majalisi daga garin maiduguri mai musu addu'a ta musamman allah sa ka musu alkhairi masu anan a gabana a bangaren hagu ɗina akwai baba kura suna maiduguri ana cewa ba kura babu kura ahmad tijjani um, akwai kuma ba kura madu aji ga sunan suna zaune yan uwa ne wadda Allah saka musu alkhairi lokacin da muka je maiduguri kai <clears throat> taimakon gudun hijira din nan mun yi wajen kusan kwana biyar zance ko sama da haka kullum suna tare da mu kullum da safe in za su fita sai sun zo sun ga tashin mu sannan da daddare kuma kafin mu yi bacci kuma sai sun zo sai sun ga za mu kwanta bacci sai su tafi duk da tsakaninmu da su yana da nisa sosai saboda kauna da san malamai na sunna wa galiban da yawanci malaman nan namu na sunna na Kano duk suna da alaka da su kuma sun san su ga sun matasa ne irin ku muna fatan Allah ya kara musu lafiya saka musu alkhairi kuma mun karɓi wannan ziyara ta ku Allah ba ku lada kuma Allah mai da ku gidajen ku lafiya sannan um, akwai kuma dan uwa babban malami uba shine malam buba jada wanda kowa ya san shi a nan gurin shi ma masoyi ne matuƙa kwarai da gaske uh, muna cikin tsakiyar karatu ya shigo ya kawo mana ziyara wannan majalisi na muna kamar jana'is a wannan masallaci mai albarka shi ma a sheik malam buba jada ga shi muna tare da shi a bayan kujera muna maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi wannan kauna da kuka nuna mana kawo mana ziyara muna fatan Allah haɗa mu da ku a gidan aljanna kuma mun gode kwarai da gaske mun karɓi wannan ziyara musamman yan uwa da suka taho daga Maiduguri dukkan yan uwa da suka zo wannan majalisi muna muku godiya da fata alkhairi Allah muku albarka kuma mai da ku gidajen ku lafiya Allah ya ba ku ikon ci gaba da yada sunna na da'awa da karantarwa ba malamai ne masu wa'azi can ba amma ma'aikata gwamnati ne yan kasuwa waɗanda suke aikinsu na gwamnati ko kasuwancin su misali bai hana su su shiga gwagwarmayar addini ba su Allah ya muku albarka akwai tambayoyi kamar haka a takaice wannan yake cewa allah shiga mata malam ina maka addu'a da sauran yan uwa masoya manzan allah sallallahu alaihi wasallama na gaske da allah malam na bukatar amsoshin wannan tambayoyi menene mafita ga ma'aikacin da ya kamata a yi masa promotion tun shekara uku da suka wuce amma ba a masa promotion din ba wai sai ya bada wani abu na kuɗi a ma'aikatar yayi zai to irin waɗannan abubuwa suna faruwa a wuraren aiki ka cancanta dukkan abin da ake da bukata na ka samu promotion din ka A due to a yi maka amma wallahi malam saboda lalacewar ƙasar nan da rashin gaskiya na ma'aikata karar za a gaya maka in kana son promotion ɗinka ya zo to sai ka ba da wani abu kuma promotion ɗin kana sa don shi zai daɗa ƙara maka kariya ɗinka ta aiki sannan kuma za ka ɗan samu ƙarin albashi sannan kuma ba mamaki la Allah za a zo ana neman mai matakin aiki kaza ko wanda ya kai level kaza za a bashi shi kaza to in baka samu wannan promotion din ba yara kanana da ka riga su zuwa wurin za su zo duk su ta wuce ka so tasku da bakin ciki duk sai ishe ka to a irin wannan yanayi kaga ba laifin ka bane laifin tsarin ne da kuma wanda suke gudanar da tsarin shikenan malamai sun yi bayanin abin da ake nufi da cin hanci shine mutum ya bayar da kuɗi a bashi wani abin da bai cancance shi ba zan maimaita cin hanci shine ka bayar da kuɗi a baka abin da baka cancance shi ba ba naka bane ba matsayinka bane ba ka da takaddar ba irin ka ya kamata samu wannan abun ba amma tunda kana da kuɗi ka ba da cin hanci sai a baka wannan abu da wani shi ake ce da shi cin hanci shine annabi yace la'anallahu ar-rashi wal murtashi Allah ya tsinewa mai karɓar rashawa da wanda ake bashi wannan shine ainul rashwati ko ar-rishwati so amma wannan sunansa kudin zalunci kai in ka bada zaluntar ka aka yi ba rashawa ka bayar ba dan ka cancanta hakkinka ne shi wanda ya karba din kuma shine sai ya ci rashawar amma kai ba rashawa ka ci ba so a nan gurin kana da zaɓi guda biyu in ka za iya haƙura kar ka bayar ka ta tafiya a haka ɗin a ta danƙwafe ka saboda taɓawarka da tsoron allah ka kai dai ba za ka bayar ba to wannan ba laifi kai ba addini daidai kai amma in ka ga za ka cutu a rayuwarka cutu a kan tsarin aikinka an zalunce kuma bayan da za ka yi sai ka ba da wannan kuɗin ko da ɗan gidan waye ne kai to ɗauki wannan kuɗi ka ba su kai Allah ya isa baka aikata haram ba zaluntar ka aka yi wallahu alam su kuma waɗanda suke amfani da irin waɗannan damammaki suna cin kuɗi sai su shirya haɗuwarsu da Allah akwai ma'aikatan gwamnatin da gaba ɗaya sun cika gidansu da kayan haram na sha ba ku labari akwai bawan Allah da ya ce aiki yake a ofis ɗinsa duka albashinsa bai wuce dubu sha biyar dubu sha shida sha bakwai ba amma wallahi duk wata yana yin hidimar dubu ɗari biyu ɗari biyu da hamsin ƙasa da haka sama da haka ya ce wallahi idan ya koma gida ya kwanta baya iya bacci saboda kawai wannan kuɗin yake tunani shi ko ya aka yi haka duka duka albashinsa bai wuce wannan saboda mai duk takardar da za ta gita ta ofishinsa sai an miƙa masa wani abu kuma sun iya hauma hauma karamin ma'aikaci ne amma duk ciwaciwar gidan aikin da shi ake yi so manya sun san shi ana dan sake masa abubuwa su waɗannan su ne wai masu albarkar aiki sai ga mutum yana hawa motar da ta fi karfin albashinsa yana saka rigunan da sun fi karfin samunsa sai ka ga manyan ma'aikata dole sai sun kama kafa da shi sai ka ga anguwa yana shining yana kyalli matansa sun ƙoshi ko ba ka bane ba yaransa a wadace amma da mai da kuɗin haram kayan wuta ana masa murna ana sha'awa irin wannan da sun nemi aure ake ba su ayya ayya ayya duk mutumin da ya je wajen aiki yake cin kuɗin banza ba kudin sa ba wallahi azimu ka shirya mutuwarka kuma galiban irin waɗannan ba su fiye gama ma da duniyar lafiya ba za ka yi aikin ka gama ba cin haram bane ba wala za ka yi ka gama za ka zo wallahi al'azimu sai ka zo hannun rigar kana dagawa kana kana fashi kana mata fashi wani dan wani ke ban labari ke cewa ciyaman ne na lokar gamin ciyaman ciyaman suka hau suka ci kudin al'umma aka hau motoci masu tsada aka yi harka aka yi tarama kudi. aka zo faduwa ya fadi bai daɗa koma ba lamari irin na Allah ya buga darasi akan shi duk abin da ya mallaka Wala ya mallaki gidaje tireloli motoci kadarori gonaki gidan gona gidan gona duk yana da su a hankali a hankali suke ta karewa suke ta karewa yan siyasan suna gudunsa talakawa suna gudunsa abin yana karewa ya dauka ya sayar ya dauka ya sayar ya dauka ya sayar sai da ya zo ya waye gari wallahi malam rigar da zai sa malam sai ya mata faci shi dan mu yake faɗa ce wallahi gani gashi ina ganin sa ce ciyaman ne na local gamma amma rigarsa wallahi da faci ne wani abokinsa ya samu ya ce gaskiya in ban je na yi wa wannan dan uwan nawa wa'azi ba ban taimake shi ba abokinsa ne ya samu ciyaman nan yana shanawa ya je same shi ce na zo ne ka bani na abinci kuma zan gaya maka gaskiya ka bi a hankali duk kuɗin da zaka tara a kujerar nan ba za ka tara kuɗin da tara ba amma yau gani a kofar gidanka ina neman ka taimaka min da abin da zan sai shinkafa da kai iyali iyali wallahi a karam kallon kaga waɗannan wallahi suna nan da yawa suna nan da yawa sun yi aikin gwamnatin sun cuci mutane sun dawo sun yi ritaya sun koma ba su da amfani Allah ya jarabe su ba su iya kasuwa ba ballantana su je kasuwa noma ba su iya ba ballantana su tafi gona sun yi rashin mutunci a lokacin aikin ballantana samu iyayen gidan da za su taimaka musu sai mutum ya zo ya zauna kawai yana nan yana zaune sai ga ya paralyze bakin ciki ya kashe shi wataran kawai sai a tukurku ya shi akai shi kabari sai hisabi akwai masinjoji akwai ma'aikata da suke ofisoshi ba yanda za a yi fayil ɗin kai bi ta wurin su sai ka ba su kuɗi kiran kama za a ce wane na gaji lafiya kalauran kai daidai ya wannan ka ya zo sai ka zo takarda fayil ɗin ka ya zo to sai ka zo kamar ya sai ka zo ka zo ka yi abin da za ka ya wuce akwai masu sace fayil a sace fayil ɗin fili guda na miliyan kaza a sace fayil ɗin promotion ɗin wani wani za a yi masa kaza a ɗauke shi gaba ɗaya a rasa duk akwai masu wannan su kuma sun ƙware. akwai masinjoji shaidanu gogagu waɗanda sai an tashi daga aiki su suke share ofis suke rufewa sun san duk inda makwantar fayil yake za su je su ɗauko wancan su kai can su ɓoye suna da inda suke aje ai ta nema idan ba a samu sai a ce ai haƙuri alaji a nemo wani sai a bashi wani abu a ce da Allah wani fayil muke nema da Allah a taimaka mana ce to kai kai ka san abin da ya za abin da ya abin da to ya za a yi sai a ce alaji ya haƙuri ba shi dubu goma da Allah ce ka dubu goma ranka ya ce ka bashi zai fito maka da shi sai ka ɗauki dubu goma ka bashi minti biyu uku ya yi yawa zai je ya ɗauko shi ce gashi nan ya kai wala kura ce ta danne shi an zo shara ne aka yi kaza kaza ya ci dubu goma yana murna zai je sai doya ya kai wa iyalinsa ya tsaya ya sai naman abbatuwa ya kai wa iyalinsa ya tsaya je sai yalo ya haɗa kai wa yaran gidansa 'yan kofar gida kenan haram <laughs> akwai wanda suke harka a garin nan suna kana ganin kamar suna shanawa wala duk kudin banza ne kana ganin sai na saka riga na shanawa ba kudin shi bane yana hawa motocin da ya gada dama ba kudin sa bane kaga mutum yazo yana wani gini gini na fitar hankali yanda ka san manna kudi ake kuɗi yadda ka san liƙa su ake ana cikin wannan wahalar kuɗi ka ga gini na fitar hankali ka tsaya ka yi lissafi in ɗan kasuwa ne da yake zuwa ake kasa kaya yana bin ƙaramar riba ba zai iya wannan aikin ba a ina yake samun wannan kuɗin sai an yi wani amma fafin dace ana samun albarkacin ofis za ka dace za ka gani dubu ya kai sun yi sun gama wallahi kun wallahi in kuka kyale waɗannan ba ku gaya musu gaskiya ba kun yaudare kanku kun bata kanku lokaci ba gida bane ba ka gama ginawa Allah ya zo ɗora maka hawan jini dare ɗaya ka mutu ba mota ba ce ba ka gama zuwa ka sayo ta kana hawanta ka gama jin daɗin da ita ba a zo ayyo wacce suka ninninka ta kyau a daina ma labarin ta. bakin ciki ya ishe ka zaka canja ta kuma ka yi ta kasuwa ka sai ta miliyan arba'in a zo a taya ta miliyan ɗaya da rabi a to ma zai ɗauke ta miliyan ɗaya da rabi ya zai iya rike ta saboda tana shan mai <laughs> Allah ka azurta mu da cin halal taqullahu ajmilu fi talab wannan yace malam bayan kiran sallah ana yin kiran sallah a masallati da yawa to ya maganar addu'a mun ba da amsa akan wannan baka nan za ka zaɓi guda ɗaya ne sai ka yi Allah sa albarka wa sauran ya ce Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ba da lada dukkan mu gaba ɗaya Allah ya ba mu lada in ji shi da faɗa Allah ya ba da lada wannan ya ce ya halatta a saka kamar wani itace haka ko wani ganye don shaida mutum ya gane kabarin dan uwansa ya gane ina za mu zo magana akan saka shaida dan mutum ya fahimta mutum yana so ya gane kabarin dan uwansa dan in ya dawo ya gane za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala nan gaba kaɗan wannan yace ce ya da kanwace ko da kanwa ne waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kula ya da kanwa suna uwa ɗaya uba ɗaya ita yar wai tana da jika mace ku taya ni rike lissafin dan kwakwalwar ta ban ci abincin dare ba ban iya rike bayanin ba nan ita ya tana da jika mace ita kuma kanwar tana da ɗa namiji to shin akwai aure a tsakanin su kai malam adam kai ne yar kai malam hanza kai ne kanwa ga mutane guda biyu ga malam adam ga malam hanza uwa ɗaya uba ɗaya kai malam adam kai ne yar kai kana da jika mace mana yarka ta haifi ya mace ko ɗanka ya haifi ya mace haka ne kai kuma kai ne kanwar kana da ɗa namiji to shin akwai aure a tsakani akwai mana me ya hana kar ma ku tafi dogon labari bari muku labari da yanzu kai a gidanku uwa ku ɗaya uban ku ɗaya sai kai adam ka haifi ya mace sai shi hamza ya haifi ɗa namiji za a iya hada su aure ko ba za a hada ba to su ma manyan suka hadu ballantana na can kasa <laughs> ai babu abin da ya hana ku je ku yi aure amma irin wannan tambayar abin da sa nake mai da hankali na nake ba da ansa a kai akwai wata tambayar da aka taɓa min wata rana ban sani ko a rediyo ne ko a wajen karatu ne wato wani mutum ne malam ya dage a garin nan sai ya auri jikarsa wallahi jika sosai jika ce sosai ya ce ai da nisa tsakanin <laughs> ana ta rikici da shi gawa ga tsufa ya ga yarinya cikin abin wannan jikarsa ce a lissafi jikarsa ce sosai ya ce shi lalle sai ya kwashe ta kuka ce to kuka kwasa kwakwaci masifa ga aikata haram to wannan kenan wai su waye wanda babu aure kuma a tsakanin su. kuma koma cikin wannan ayar hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurur rahima to waɗannan wannan ayar guda ɗaya ita ce ta hada al-muharramat ake faɗa to sai kuma ka je ka nemo fassara kuma insha Allah in sun sha nono ɗaya kuma kaga ai wani abu ne daban in sun sha nono ɗaya kuma kaga haramun ne wannan ya ce wai yaya mutumin da ya je ya yi aikin umra ko ya aikin hajji amma bai samu zuwa madina ba ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shin umarsa ta yi ko hajjin su yayi eh yayi amma ya bar falalar ziyara annabi amma umra eh, wannan aikin hajji ko umra zuwa madina ziyara annabi ba cikin rukunai ko abin da za a ce in baka yi shi ba aikin ka bai yi ba sai dai yana cikin abubuwa masu muhimmanci suna da amfani so za a ce da kai kayi asara babbar asara da baka je ka gaida annabi ba ba kai ma ziyara ba amma dai umarka ta yi cip cip kuma aikin hajjin ka yayi to ya ce malam menene hukuncin kuma ana ba da saƙon gaisuwa sai a ce wai idan ka je umra da Allah ka je kabarin manzon Allah ka ce ni wani ina gaishe shi to me yasa amfani wannan me hukuncin wannan wannan sunansa bid'a Eh, wacce gaisuwa kana gaishe shi anan ma zaka gaishe shi ayi manzo Allah faɗa hadisi yace ko ne ɗaya daga cikin ku yayi mun salati a ko ina yake idan kuka yi mun salati fa inna salatukum tablughuni haisu kuntum salatin da za ku mun duk inda nake yana riskana to ba shikenan ba baya cikin aikin magabata a ce wayan kaje ka gaida annabi yanzu da ka shirya ka haɗa jakarka za ka yi biza ko ka yi biza za ka tafi sai wani ya zo ce to da Allah ka je ka ce ma'aiki ina gaishe shi ba daidai ne ba a yin haka a yi kokari a gyara baya cikin aikin magabata kai mai salati daga nan ma Allah zai isa masa insha Allah wannan ya ce malam ina yin sallar dare ina yin sallar azumin nafila saboda wata makaranta da nake nema mai wahala samu amma wani mutum na tare da shi ko wasu mutane sun ce min wai wallahi tallahi duk sallar da zan yi duk kiyamul laili da zan yi in dai ba da kowa aikin banza ma nake ina jin wannan wani wani dan matashi ne sabon kamu ina jin watakila amma ba ka ba a ce kana sallah kana kiyamul laili kana abuwar wani ya zo ya ce ma wai aikin banza kake kuma ka yadda wai an dan sa masa shakka ni shawarar nake baka ka ci gaba da sallah ka ci gaba da kiyamul laili insha Allah Allah zai nuna maka kudirarsa da karfin ikonsa da isarsa kuma da yardar ubangiji za ka samu idan ku baka samu ba zai canja maka da abin da ya fi wannan abu shi ya ce a kira shi a astajib lakum na ibadaci sai an kolo na jahannama dakhirin ko roƙi Allah kada mu yi sakaci akan roƙon Allah da muke yi akan komi kuma malamai suna faɗa kullum ka dogara ga Allah shi ya fi ka dogara dan adam wannan mutumin da kake ganin dan kana da wani wallahi bai isa yayi maka ba in Allah bai so ba kuma wallahi mutane da yawa sun samu wani matsayin da ba su taba zuwa suka kama kafa da wani dan adam ba kai da ka kama babbar kafa kai da kake da Allah kai da kake da sallah kake da dare kake kiyamul layli kake azumin nafila wallahi ka ga Allah wallahi Allah zai amsa maka kuma Allah maɗaukin sarki kaɗan daga cikin aikinsa ya yi maka abin da baka tsammani so kada wani ya yadda cewa wai wai wai ba zai yi wani abu ba wai wai rike Allah da ya bai ishe shi ba wai sai ya je wannan shirka kenan aiki wannan shirka kenan Allah zai kawo shi zai maka juyin yanzu a nan zan bada dama da yawa mutane suna da misalai akan wannan za ka je guri da ba wanda ya san ka ba a san ka ba amma Allah ya maka naka sai bayan ka tafi a kira ka a neme ka a ce Allah ne ya baka ba wani wanda ya maka sau mun yadda da Allah ka je kai ta sallar kai ta kiyamun lailin ka kuma at the same time kuma kama kafa da wani neman taimakon wani ya wuce maka gaba akan wani abu shi ma ba laifi bane ko ba ka bane ba saboda hadisin da wani yazo ce manzon Allah ya rasulullah ya manzon Allah as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙonka ka taimaka mun ka hanya in zamanto ina kusa da kai a gidan aljanna sai manzo Allah ya kira shi ce to ya kafa inni ala nafsika bi kasrati sujud kaji ba kaji Allah ji wannan hadisi mm. ka taimake ni akan kanka dan ya zama kana kusa da ni a gidan aljanna ka taimaka mun ka yawaita yin sujada wannan sujadar da wani yake nema ya hana ka dare ai bari ka ji wani abu guda wallahi wallahi mujarrab ne duk wanda yake da wani abu mai muhimmanci da yasa a gaba yake so Allah ya bashi dan Allah ka yi hakuri ka dauki wannan abun ka sa shi a dare dan Allah ka yi hakuri ka rinka azumi litinin alhamis in zaka sha ruwa ka jefa wannan bukatar ka jira bukatar Allah ka jira biyan bukata in bai baka ba yanzu to ka tabbatar ya canja maka da wani abu ne kuma kana zaune wata ran ka manta sai ga an baka wani abin da baka roƙa ba ashe wannan addu'a ce aka amsa maka addu'a bata bata bata faduwa ƙasa banza wai shine malamai suke cewa addu'a usilahun la yakhunu addu'a ita ce makamin da bata ha'intan mutum ita bata tafiya a banza ka ta roƙa kawai in ba a baka wannan ba wani abin za a baka ba a yin addu'a banza ba ta kawai ba ta faduwa kasa banza kawai kuma daɗi ne da addu'a kamar abinci kwarai kuwa ka tashi malam ka miƙe da daddaren nan ka ɗaga hannu ya rabbi laisa li rabbun siwak ba da wani ubangiji in ba kai ba cikin dare masu bacci suna bacci ka ce ya Allah kaza nake so kai min arziki cikin arzikinka ka mun taimako hmm. cikin wanda kake yi wa bayinka Allah ni ne gajiyayye mabukaci miskini hmm. ya Allah in baka yi mun bawa zai mun ya Allah gani a kobar ka ina kasawa ka agaza mun ka taimaka mun ya Allah abu kaza nake so ka taimake ni kai sallah kai sallah kai sallah kai sallah ka zauna ka daga hannu kai zaka tafi asuba cikin nutsuwa hmm. kuma za a baka wani nutsuwa da kwanciyar hankali lokaci kawai kake jira kuma ka mutu ka shiga aljanna abin da muka faɗa na daidai Allah ka ba mu lada a kansa na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh